To a shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu. Kun samu bakoncin Assalamu alaikum. Kun samu bakoncin Hajiya Halima Waziri. Hajiya Halima. A ba mu labari amma a takaice. Ni dai sunana Hajiya Halima Waziri an haife ni a unguwar Ɗorayi bayan asibitin Murtala. Na fara primary school ɗina a nan masallaci primary school. Na zo na tafi secondary school na gama na zo na tafi aikin ma'aikatar aikin makarantar aikin jinya shi ma ne na gama yanzu alhamdulillah ina aiki makarantar aikin jinya abinda kika so ki karanta kenan ko kuwa eh. ki samu canjin ra'ayi a ban samu canjin ra'ayi ba ke dai ki ce rayuwar ki da kika taho ba ki samu ki tuntube akan hanya ba a alhamdulillah masha Allah to da aka yi karatun aikin jinya shekara nawa aka yi shekara ta biyu ina karatun aikin jinya bayan an kammala sai aka yi kaka sai Allah ya sa a lokacin da na kammala na samu aiki na fara aiki da karamar hukumar birni da kewaye. A matsayin me? A eh. matsayin community health essential worker. Eh. Mm. To daga nan sai aka je ina ba a karo karatu ba? Eh na koma na sake karo karatu shi ma na zama senior community health essential worker shi ma ina aiki sai aka yi postin ina zuwa nan taron local government muna tare da taron local government har yanzu su kuma suka yi postin ina suna cikin asibitin malam aminu kano a matsayina na chief community health station worker kai kin je kololuwa <laughs> ke to daga dalan ne aka daga municipal daga municipal kika kara eh, shekara nawa kika yi a municipal akalla dai na samu shekara wajen goma sha kina aiki eh. sai shi kai shekarar goma sha kafin ya karo karatu to ai biki ba mu labari mu sha <laughs> mu ji wani irin gwagwarmaya aka yi akan hanya har kafin a zo har ki kawo ga matsayin gaskiya ni ba abin da zan ce ubangiji alhamdulillah dan tunda na taso ni dai ban samu wani abu da ya sha mun kai ya bani matsala a rayuwa ba. Ko a abokan mm, aiki? A alhamdulillah. Ba a um, mm. mazan nan ba sa dan hararai da yawa zaki ga matan sai ki bi sun ce. To ai yawanci inda nake aiki gaskiya ba ba cuɗanya akwai maza amma ɓangaren su daban mm. mu kuma ɓangaren mu daban to kin ga ba wani dai inda na zauna dai alhamdulillah an yi zama an duk inda na zauna mun zauna kusan uwa ɗaya uba ɗaya ne to ya aka haɗa aiki da aure na tabbata da aure <laughs> eh to gaskiya dai kam mm. wannan dai kam sai dai mu ta ba mazaje haƙuri alhamdulillah kuma ba mu goyon baya muna zaune lafiya da su To kisan aikin jinya kike akan je kukan shiga kauyuka wata hmm. ran akan jima a waje kafin a dawo gida. Hmm. Ya al'umma suke kallon shige da ficenki ya mai gida yake ko shi ma mai gida. Gaskiya ta nan gurin da kam ina goya masa baya saboda wani bin ma an ce yawan fita yayi yawa sai ce to mutane waye sai ce in dai zaki fita mutane to ba zaki ba zaki ba ba zaki abin da kike baki da ba za samu abin da kike buri ba. kenan shi yake mm. mara miki eh alhamdulillah eh shi da iyaye na kan ba abin da zan ce musu sai godiyar Allah to yanzu um, mm. ki ba mu labarin wani course kike kara shin digiri ne masters ne diploma ne in community health and extension worker bayan na farko da kika yi eh, na yi na farko jecu na yi junior community health extension worker mm. sannan na koma na je na yi senior to yanzu me burinki buri na zama in zauna lafiya da ci gaba ubangiji Allah ya tallafa mu ya daɗa dafa mun ya ba mu zaman lafiya. A aikin ko a gidan aure? Duka aikin da gidan auren. Duk baki da burin karo wani karatun a inda kike yanzu? Ko wani kin kai kololuwa kenan? Eh to, ina da ina da buri kan koma karo karatu insha Allah. Wani fanni? Shi ma dai nan fannin lafiya. ina da buri in koma in yi CHO dina. To wani irin kira zaki wa mata musamman matasa akan ilimi? To gaskiya kiran da zan wa mata musamman akan ilimi su dage su ilimi. Saboda rayuwar nan yanzu idan baka da ilimi fa abin tausayi ne. Gaskiya shi ne kiran da nake wa mata su dage su yi ilimi ko don 'ya'yansu da jama'a za a tallafa ta kowane bangare. To dandali na godiya. To na gode. To madalla Baraka Bashir dandalin VOA.